kishin fa iyali iya daga cikin addini ka zama mai kishin iyalinka addini ne shi yasa hadisi ya bayyana da youth baya shiga aljanna da youth protective jealousy ka zama mai kishin iyali don kare mutuncin iyalanka fa addini ne wai ka bar iyalinka a fili kowa ya ganta yadda yake so ya yi hoto da ita wani ma ya gaisa da ita wai a matsayinta na musulma wannan ba fa addini ba ne ba fa musulunci ba ne fa wannan ba addini fa bai karantar da mu haka ba fa yanzu akwai mazan da gaba ɗaya rashin sanin ya kamata duk sirrin gidansu iya nan a facebook ɗinsu ko a twitter ko a instagram shi da iyalinsa a mota sai ya ɗauki hotonsa da nata ya saka shi da ita suna cin abinci sai an saka tana kicin sai sun yi bidiyo sun saka suna tafiya aikin haji sai sun saka suna tafiya london holiday sai sun saka iyalinsa wanda ma bai taba ta ba a duniya a najeriya sama da mutum miliyan 100 sun santa saboda mai saboda hotonta ka gane na farko fa akwai ainul haq akwai wanda ya kalli iyalinka da ida kai a hoto ko suka burge shi ko suka bashi sha'awa ko suna da kyau ya musu wani irin kallo dalilin wannan sai su kamu da cuta ai ainul haq gaskiya ne kawai gani wani zai wallahi daga nan sai kaga cuta ta kama ta arsa me ke damunta a yi magani har a gaji saboda ka watsa sirrin iyalanka duniya ta gani mai aizul haq ya gani daga nan sai al'amari ya lalace na biyu ka san a cikin mutane akwai mabarranta akwai fasikai sanya iyalanka da kake yayyawa me iya yiwa halittar su na da kyau kana tallata su a duniya kana gayyatan fasikai zuwa gare su ne na uku hassada da mugunta ta yi yawa hassada da mugunta ta yi yawa waɗannan akwai mahassada akwai masu mugunta yawan sanin kotunan iyalinka ba alkhairi ba ne mu gane fa social life da iyalinka ba komai ne na public ba mu zama masu sanin ya kamata mana mu zama masu mutunci da sanin ya kamata kar mu rika